sashen amai magana da wannan safiyar juma'a na shara wata wacce buku kwas a kan tuci shabin arba'in tara da a a ayyukan ta tarar afirka da a bidiyar kuma da a kwasa na da dari alfa yiwu nan wanga a yayin da duniya ta iya samun mafi da kuma hausa da ba ko ne ya ta alƙalin zama ta shi da wani lokaci ka kuma ga kanar bai an kashe wasu manyan jami'an afghanistan ta hanyar bai sabu da sai da babban kwamandan sanda ya ta tsike da shugaban kasar shi cewa da yan ta'ada a sun da mutane sai garba su asiri har da kawa haka za ku ji cewa yawa wanda suka fitar a zaben majalisar afghanistan za a yi rana asabar sa wancan shekaru 20 zuwa ranar labarai an gaba da bai zafi cewa an datar da hukumar lafiya a Najeriya Fesa Yusuf

mafi yawan su ta zaki da sanin da zai kasa mai yawancin su shekaru adun zuwa tano mai yawancin shekaru ta zama mai shi shekaru 26 da huwa sha ya lewa shekarun da zai karar yake 25 sai kuma zai yawan da huwa saka shamsu cikin karar da safa za ta asabar matasa ne mafi yawan kasar afghanistan suna yan kasa da to sun kashi 25 wasu daga da duniya kuma sai marasa na yin kudin sun kai iko sarin gaba sama da sirki ɗari na umar matasa ne mata yi sauce ne kuma kama da a ajiye ɗari kaba kuki da kudu su. ba a ci ankara za da san da yamin da wasu kar kuma sama da matan sa kuma sun sanin ke tsafta da duniya a nan sashen hausa a birnin shagar kirmiya kokarin kullum da ya haɗe mutane a shirin da raunar saman kujin kirkiyar kai wannan ta sakoni da hamas axon sun shugaban kirmiya akan ya fi aura mai labarai a arewa maharin vitla rusi wanda ya kasa ba zai iya wannan shi ba tare da masa ba axon ya ce abin zami anan shi maga kowa ya yi wannan harin mun cewa shi ke kiran amma ban a ai ba zan ci wannan ai ba a yake da aiki na da ra'ayin no shi ma da su bako saboda rasin baski tsirar ba A sarbi lafiya a ba sakamako ba a da shi a cikin da mun ko da cewa da ko a take ido a kan sa da sai ke cewa yayin

kuma da hukumar da dokin hukumar yawar lafiya da shugaban shekar rafi a sukun yusuf da da ce shi da dokin kuma da kuma ba za da kawo da ba zai kawo kayan ba musamman abun da gwamnati daga ban bari ba da kuma hutu da uwa da shirar da da ta fi wani trump sai da yare da ta da yare da ta da da ta da yare da ta da yare da ta da yare da ta da da ta da yare da ta da yare da ta da yare da ta da da ta da yare da ta da da ta da yare da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da ba ta da da to sai ta ga dukkan alamu ne ta ba wani ya kubu hukumar shirin lafiyar jiha kan dakatarwa ba za ta yi ba kamar shi Muhammad Gaji shine shugaban kuma hukumar NHS wannan dakatarwa da aka yi ta a yi a gaba daga bayanan da na uku shi ne babban daraka na wannan yi ya cikin ce an waje ne da ya kamata ko muka ce ta ne da abin da ta ta ya ajiya da cikin da sun yi ko ko zo ki ni ka'idan kuma suka ce ai da shi kuma abin da ne da shi ba ne a cikin da ya ga su shi ne kuma wani ne shi a lokacin da ya ba ya ina da shi da sai kuma da ne da sarki a bayan ta bisa da ya faza a wale ya kada fesa su da shugaban sa ya wani da mace saman bai same shi laifin komai ba da da shikin aikin sa hasan mai kaina mu anka da abuja Idan na so ta aisirin ta yau. Madara kai na za mu da ya sake koma Najeriya amma shiga jamhuriyar Nijar da kungiyar likin kasa da fara ban taron ta a Maraki inda mahata za su tauna akan gudun da za su iya bayar a cikin nasarar din kai a kasar babban matakar da kungiyar da ake kira Muhammad Sani Muhammad ya ba wakilin Muhammad Mamman ba a cikin Rato gwamnatin na ga Allah da likita da kuma ya amin don kasa ki wallahi kan jama'a alinki ko sana zai kuma wannan malama shine daga bisfan da ya matsayin mun yake kungiyar nan abu da yake isa a hudu da kasan kullun ake cewa ba sai ya mutu in abin da aiki da su zawa cewa wasu kare ki to su a kuma yi wa sai sai da gidan mulki kudi na mun ma da riruwa muka mai su a auku corona da su kuma saba in kuma tura mu da su da su zawa su ko sai da shi ba rai su tara sai shi da ko ki kun ran to ya sun ka sa ya shi ya ku ke da mutunci da to ke ba da shi da mu sai ka mun sai ka mun sai ka

Thank you. hatsari idan wani wani an na na biyu idan aka da tabbacin ko da yayin da jini a lokacin da ta da jami'a ko bayan haihuwa ya kasance jaririn ta daukan nau'in jinin shi ba wannan negative bane positive to akwai allura da ake da aka yi cikin asaba inda biyu in ta da ba za ta samu wannan sinadaran da za su ji yaki ne yaran da aka na gaba saboda ka ka na alluran rigakafi da kasance ta iya ba ta ma haifa yan ta insha Allah ba su to da duk da ce sun biyu da sai amma alluran to nan a fiye da masa for the non resource duk da shi ya yake jinyar ya masu shigo musamman da jinyar kun cika shigarin jirgin za ki ga shi rakka kuma to wannan da ina da ke fashi da shi haka shi da za zama da shi na san da ke zama shi nan sai ya koma yadda zai zama shi ruwa da yaro zai da shi zai kasance in ne wata ko kuma da kaza ta jarjin ke biyo an ba su a kan cikin yadda garo la da ma ba ka kai ta adadin Ya ke haifar kuma suke ma mutum a sarar shi a tun da ta da shi zuwa tamanin ɗan da ake fasa nasa jaundice ya cikin su kamar da bace to amma kuma ban ga ma cikin su ta masa abin ce da misali suke a biya an suka samu ta wani jinsi a cikin shabiya ga jihohi hamsin mayar bayan su kai yara da suka samu nan haka samu tsala ga jinsi ba a kwaya uku ɗaya a kuma a cikin ta shida saboda wani nuna muke irin yayin da amince muke samu ana gana a duniya uku cikin kashi ta kuma ga kare jihohi sun a shekara biyar saboda matsa sosai ta da damin. Likita akwai wayar da rai da yau iyayen asibitoci ko kuma sanar su samun cututtukin kayan su da ɗan Ana Ana ba, amma gaskiya mana a ah, biyar da ah, yanzu su liga mutum goma ke sanar da ne ta wuliyo ba ko da

jamus ya ba jiya ta sa da zan kai ashin mafiya yamma ta mafan za a fanta wa yabar majiri da masu ta ni hawan na shi ba ta hawan ke sashir da ta ba su mafi a kusa ta kwanta sana'ar a zarar wani mai ɗauka. Kamar da an arjan ka ta ce da gwamnan kan hare a nawa sami azardan da rabalar da yan san hanyar zuwa idan kisa kuɗi aka rubuta an ba tsiran shugaban kasa bala da fitin kungiyar yan tras sun wato su fara kashe ɗaruruwan mutanen da su a siriya da amurka da yan sashen wuri mutum da ya yi wani ya lamin wata rudu gudanarwa da kike bandai ya cewa kungiyar ice ta yi garkuwa da mai akwai da gani sassan ingiliya da ke kusan nan da izo da yankin da iya ke hannun dakar mulki mara baya jami'an amurka suka tabbata kare a amma su abubuwan da shugaban rashin ya faɗa da aka a gidan rediyo kasar ba gaskiya ba ne. To duka duka abin da za mu kawo muke nan sai kuma can da za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen. Sai dai kafin mu sallama da kuma muna taya ba Ahmed Rufai Aliyu Awo da Mita Imrana wanda za daura a wasu a ranar Lahadi da safe gidan sarkin rawa unguwar Alaba a birnin Kwasi a zaman lafiya da zuri'a da ba iyaye amarya kuwa su ne sarkin zangon kuma Alhaji Faruk Sa'i da sarkin Yarbawan Kumasi Alhaji Rufai Aliyu Awo da kuma Isa sarkin Magawa da Baba Lawo na New York. madadin bakin waɗanda ka ji su da sauran matan sashi wasu saboda amurka musamman masu fiye harumar da taimaka mata gabata da shirin da wanda ya shirya kuma ya bada wani mara cd da ilmu lawan safiyar faru rasif da kuma gari da shirin sama dusu da hanzu sama aiki. VOA, le monde Washington.